Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 25 shida Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Asabar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To Sarfilu tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi nan ya mutu da safiyar yau Asabar. sai kuma shahararren dan wasan cricket na duniya imran khan ya kama rantsuwar fara aiki a matsayin firaministan pakistan na cikin 22 a yau asabar kana wasu masana makamai a nan amurka sun ce an yi amfani da bam na kirar amurka wurin kai hari da rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin saudiya ta kai a yaman To kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ciwa tsohon shugaban majalisar ɗinkin duniya kofi ana rasu yana mai shekaru 80 a duniya. Gobe da yawa saboda ya riga ya taba tarihi na'am kuma tarihi ba zai taba mantawa da shi ba na'am duk lokacin da an yi tarihi guda biyu ta duniya haka kuma za mu kawo muku ra'ayin wasu mutane ciki har da waɗanda suka san shi kansa marigayin da kuma irin taimakon da ya bayar lokacin yana raye. rayuwar zai mutum ya sadakar da rayuwar shi na duniya baki daya ko da ya dawo gida ma ai da kuma kawai da wani abin da ya damu kasa yana yana kuma taimakawa game da shawara zuwa gwamnati kasa haka kuma ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku idan lokaci kuma ya bamu dama za mu kawo ku kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonnin da ku masu wari kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makili. Tsohon babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya kufi a nan ya mutu da safe yau Laraba kuma ya mutu yana da shekaru 80 a duniya. Iyalan anan da sa ne suka sanar da wannan labarin mutuwarsa a wani sakon Twitter inda suka ce ya mutu cikin kwanciyar hankali bayan wani ɗan rashin lafiya da yi a yau Asabar. sadarwar twitter ta kwatanta anan a matsayin dattijo na duniya wadda ya himmantu wurin kishin ci gaban kasashen duniya ya sadaukar da rayuwarsa wurin neman zaman lafiyar duniya a lokacin aikinsa na jagorancin majalisar ɗinkin duniya ya yi aiki tukuru wurin tabbatar da zaman lafiya da aiwatar da shirye-shiryen ci gaba da kare haƙƙin bil'adama da bin tsarin doka da oda ita ma majalisar ɗinkin duniya ta aike da wani saƙon twitter a yau asabar tana jimamin wannan rashin babban mutum shugaba kuma mai hangen nisa sakon na cewa kayi rayuwa mai kyau abin koyi kofi anan haifafin dan ghana shine bakar fatan afirkan farko da ya fara ɗerewa a matsayin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya daga shekarar 1997 zuwa shekarar 2006 kuma shine babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na farko da da ya rike mukamai daban-daban a matsayin ma'aikaci na majalisar shahararren dan wasan cricket na duniya imran khan ya dauki rantsuwar kama aiki a matsayin prime firaministan pakistan na cikin 22 a yau asabar sai dai zai huskanci kalubaloli da dama da suka hada da karewa dukiyar kasar da ke adani a kasashen waje da kuma shan matsi da ke karuwa a kan kasar ta yaƙi da 'yan kungiyoyin 'yan ta'adda wanda ake zaton suna gudanar da ayyukansu a kasar. a cikin jawabin fara aikinsa biyo bayan zaɓensa da aka yi a jiya zuwa majalisar dokoki tsohon kyaftin wasan cricket din ya yi alkawarin tabbatar da matakan lissafi masu tsauri kan masu yi wa tattalin arzikin kasar zagon kasa kan ya yi nasarar samun mulki ne bisa ga alkawura da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai baiwa kowa haƙƙinsa daidai wa daida ba kamar abin da aka saba gani na fifita wasu a cikin ƙasar ba wannan kalamai nasa na kawo sauyi da gina sabuwar pakistan sun yi tasiri wurin samun jama'a ciki har da mazauna yankunan birane masu ilimi da ma matasa masu ilimi waɗanda suke kallon shugabannin farkon a matsayin waɗanda suka yi dumu-dumu wurin aikata rashawa masu sukar kan suna zargin sa da samun goyon bayan ma'aikatan sojin kasar mai karfi da kuma ma'aikatan leken asiri na kasar babban kalubale da wannan sabuwar gwamnati za ta fuskanta shine yadda za ta tsame kasar daga biyan bashi da ke neman haƙe kasar masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa sabuwar gwamnatin na bukatar ɗaukar matakin gaggawa na neman taimako daga hukumar lamuni ta duniya ta ceto kasar daga kudade da za su kai dala biliyan goma sha hudu sai dai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wa hukumar lamuni ta imf kashedi a cikin wannan lokaci ta daina amfani da kudaden harajin amurkawa tana baiwa pakistan kuɗi tana biyan basu suka ta karɓi a hannun china a cewar wani rahoton talabijin cnn masana makamai sun ce an yi amfani da wani bam kiran amurka wurin kai hari da rundunar haɗin gwiwan ƙarƙashin jagorancin saudi arabia ta kai a yaman wanda ya taɓa wata motar ɗauke da ƙananan yara a wata kasuwa kuma ya kashe mutane hamsin kane jika ta wasu arba'in cnn ta faɗa a jiya cewa masana sun gano bam da aka yi amfani da shi a cikin wani hoto wanda aka ɗauka jim kaɗan bayan mummunan harin da aka kai wasu mutane 79 kuma sun ji rauni a wannan harin ciki har da ƙananan yara 56 mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa na jagorancin saudiya ya faɗa tun farkon wannan watan cewa wannan harin ya auna 'yan tawayin hutu ne a kasuwar wanda haka kuma ya yi daidai ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma dokoki na taimakawa jama'a a cikin shekarar 2016 ne shugaban amurka barack obama ya haramta sayarwa saudiya irin wannan bam wanda aka taba amfani da shi a cikin irin wannan wato hari da aka kai amma kuma gwamnatin trump ta ɗage wannan haramcin da aka baiwa da aka ɗora a kan saudiya ana sararin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar kare haƙƙin bal'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ceceki zaɓen da aka yi a cambodia a kwanan nan tana mai cewa ba a yi gaskiya ba kana an tafka magudi a wannan zaɓen ta kuma kira ga gwamnati ta sako mutane da ke ɗaure da suka nuna adawarsu ga abin da suka kira wato an gudanar da zaɓen algusu. abin mamaki ga mutane da dama prime minister da daɗin shugaba a yankin asiya ya sake lashe zaben a matsayin prime a watan da ya gabata yan adawa da suka kalubalance zaben suna cewa wato an yi sata kana kuma ba a yi gaskiya ba wurin fitar da sakamakon zaben ofishin kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya ya nuna matukar damuwa ga take haƙƙin bala'adama a cikin lokacin zaben hukumar kare hakkin bala'adaman ta ce an wargaza babban jam'iyyar adawa ta cambodian national rescue party cikin watan nuwamban bara kuma madugun 'yan adawa na ci gaba da zama gidan yari bisa laifin cin amanar ƙasa mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bala'adaman ravina shama da sani ta faɗa wa muryan amurka cewa ana tsorata masu adawa ga wannan zaben da kuma tsangwaman ana kuma kama su saboda faɗan albarkacin bakinsu game da zaben. Some were threatened um, that they would face difficulty in public services. Ta ce ana yi musu barazana cewa za su sha wahala wurin aiki na gwamnati kuma ba za su samu aikin ba ma idan ba su yi zaɓe ba. Ta ce mun samu bayanai cewa ana biyan mutane idan suka yi zaɓe. Ta ce mun miƙa waɗannan bayanan ga gwamnati kuma mun bayyana matuƙar damuwarmu a kai. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. Madalla kamar yadda aka ji a labaran duniya Allah wa tsohon shugaban majalisar ɗinkin duniya kofi ana rasuwa yana mai shekaru 80 a duniya bayan da ya wata 'yar gajeriyar rashin lafiya. Wakilin muryar Amurka a Ghana Redwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani. ya dai mutu ne a asibiti cikin wani gari da ake cewa bayan a kasar switzerland da sanyin safiyar yau asabar ya bar mata ɗaya mai suna ne da 'ya'ya uku ama kojo da nina dukansu kuma na tare da shi allah ya karbi ransa kofi anan ya koma da zama birnin geneva kan ya koma wani ƙauyen switzerland inda nan ne allah ya karbi ransa na dai tuntuɓi usman bari wadda diploma ne da ya yi aiki da Ƙungiyar haɗa kan afirka wadda marubuci ne kuma masanin tarihi ga abin da ya ce game da marigayi dr kofi anan ya riga ya bar gurbi da yawa saboda ya riga ya kafa tarihi na'am kuma tarihi ba zai taba mantawa da shi ba na'am duk lokacin da an yi tarihi guda biyu ta duniya. Mm. Tarihi na farko ya zamanto ya danganci Majalisar Ɗinkin Duniya. wanda aka kafa ta shekara alif dari tara da arba'in da biyar. Na biyu kuma idan muna bukatan tarihin bakar fata gaba daya wato gwagwarmaya da aka yi na samun yancin eh, mulkin kai na siyasa da kuma tattalin ci gabar kasa da sauransu kuma ba za a tattawa da shi kufi anan ba. To shi ne wanda ya yi ƙoƙarin kafa ita wannan cibiyar wannan kungiya a ƙasar Ghana. Inda ake renon soja wadda za a nuna musu ta yadda ake da wadda da zaman lafiya inda rikice-rikice kan barke daga lokaci zuwa lokaci. Na'am. Eh, cibiyar wannan abin a nan gane yake. Na'am. Muna da kufi ana shinta. Na'am. Wannan ta zama babban makaranta a yanzu yadda mutane daban-daban kasashe daban-daban suka aiko da su da su zo su yi wannan bai na wanzar da zaman lafiya ta kasa da kasa. Mm, waɗannan kokarce kokarce da ya yi wani irin tasiri ya yi a kan mu ɗan afirka ko kuma dai bakar fata. Wal tasirin da ya ne shi ne ai ya ya kawo mana faɗakarwa sosai da gaske. Da kuma wayar da kan al'ummar Afirka gaba da ya cewa mu kuma za mu iya taka rawan gani a siyasar duniya. Ban ce haka kuma wato muna da murya wadda wannan murya za a iya sauraron ta lokacin da duk aka yi yunkurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa da ƙasa gaba daya wato wannan ya muna wannan tasiri. Hmm. Wani darasi za mu iya koya daga rayuwar Kofi Annan tun yana a matsayinsa ma'aikaci har ya kai wannan babban matsayi. Darasi da za a dauka shine kawai ba abin da ya samu wannan shi dai kawai kokarin da an ka yi samu ilimi na zamani yadda ya kamata eh, wannan ilimi na zamani tun da ya kamata shi wannan ya taimake shi saboda haka wato sai kuma zana za a wato yadda yake ya mallaki fiye da lokaci da banda turanci ya iya buga faransa fadakar da mutane gana a siyasance wannan tarihin gana nuna mana haka Eh. saboda haka wato samun wani wanda zai su bayyana masa a gurbi yanzu kan ina ganin sai dai ah. kuma a samu wani haka a kasa ba ba garma abu bane sai kuma nan da dama sai dai zan ce ma gudun tsaro ɗari nan gaba kila za a iya samun haka musamman a ce kasar Ghana za ta iya samar da wani zai gurbin ka ba garma abu bane. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan Abbas. Kofi Annan ya zamanto bakar fata na farko kuma daga nahiyar Afirka da ya shugabanci Majalisar Ɗinkin Duniya. Baba ya ko ya zanta da Alhaji Usman Awu Auraj da ke zama tsohon ɗan jarida inda ya fara tambayarsa ya yi ga rayuwar Kofi Annan. Eh, Rayuwa ne zai mutum ya sadakar da rayuwar shi ga duniya baki ɗaya. da ya jawo gida ma ai da kawai ba. Duk wani abin da ya damu ƙasa yana ciki. Yana kuma taimakawa game da shawara zuwa gwamnanci kasa to rayuwa ne be yadda zan ce wannan mutum baya nisan kanshi bai tashi yana kuwa cewa shi ne wani ba a fahimci aikin shi ne ya sa gaba kuma yana yi yadda ya kamata amma ya taso yana wani bunƙasa ba shi cikin rayuwar shi sam kowane lokacin shi da mutane ne duba yake yin shi da kowa duk ɗaya shi yasa me zaka ce ma jama'a game da shi musamman mu kwarai da gaske abin da zan ce kenan ka yi koyi da eh, irin mutane haka ko irin mutane haka ne ka taso duniya baiwa ne ya Allah ya zo ya aiki ya baka ci duniya yadda ya kamata saboda shi mu koyi irin al'amarin da suke halin da suka bar ma tunwa cikin rayuwa da kasa baki Ka ce ka san mahaifinsa, ya kasan mahaifin ya shi ma wato mutum ne wanda yake Ah, ya yi kokari cikin harkan jama'a harkan ƙasa da al'umma baki ɗaya? kwarai sai dai lokacin da yake regional commissioner ta gani na'am regional commissioner na ashanti eh ya yi taimako kwarai cikin education da wasu development na ashanti shi da kanta ni da shi shekaru ne almost the same year kuma nan shekaru nan lokacin ni na fara ma makaranta nan cikin kafifai ta gani amma sai in wuce yalwa mu je har ah, a safo Ahmadiyya. Shi ma an ce yakan shigo yalwa ya ji a da abin nan. Ah, eh, to nan da dama mutane sun kufo duka da ma sarkin Mambo dukkan su hanyar su kenan su je cikin yalwa su je makarantar su dukkan To Alhaji Usman Auraj kenan a tattauna wasu da Baba Yakubu. To ko me mutane ke cewa game da wannan babban rashi da nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya ta yi ga ra'ayoyin wasu mutane. wato suna na alhaji ahmad da rashid yakubu wanda ake ce mai alhaji buruza mai sai mutuwan kufi anan ya zama muna ba damuwa kwarai kwarai domin kufi anan na cikin shahararrun mutanen duniya da kuma ghana ya zamanto shi gana ya fara tun daga scratch har ya kai inda ya kan eh, muna alfahari da shi afirka na alfahari da shi mutumin ta ne daga nan kuma shi don shi shi komi da komi mu ne wallahi mutuwar shi ya zama na babban tikas ne shi ne farkon baki da ya taba fara rike kujeran sakatare janar united shi kuma da'iman yana kula da kasan gane kwarai lokacin sa ya tashi yana ba da ra'ayi masu kyau yana yin nasiha masu kyau mutuwarsa kuma ya zama na babban tikas mutanen ghana west africa afirka baki ɗaya da duniya baki ɗaya an rasa babban jego ba mu cewa komai sai dai Allah ba kowa hakuri zai ce ma jama'an duniya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne magajin rafin mai martaba sarkin zango na kumashi sunana kuma Sulaimana Sharif Idris wallahi yau da safe kan mun ji magana wanda yake ya dan zargashi zuciyar mu kaɗan saboda ne rashi da muka yi na dan uwa ku fi anan kofi anan gaskiya mutum ne wanda yake ya bari gana mun yi fice a duniya duk wanda ya ji wannan kujera na un kasan kasan da suke kuma kasan ba karamin kasa ba ne saboda shi yin mutuwan shi a yau da safen nan an mun ji shi kan raɗi-raɗi ake yi amma daga baya aka tabbatar cewa eh ya rasu abin abinda za mu gaya mu jama'a ne duka allah ba mu haƙuri baki ɗaya matsayin mu na musulmai ba abin da za mu ce ke dai rabo na Allah ne mu ba namu ba ne to shi abin zan ce kaɗan kenan salamu alaikum farko dai ina ma masu saurare sallama suna na alhaji bashir baba lawai wallahi da na ji batun rasuwan kufiyana na shi kwarai da gaske kusan ni personally mutumi na ne sosai sosai sosai ban taba zuwa new york ban je gidan shi ba na je new york ne da isu kure muna zuwa gidan shi kuma ya nuna alheri wallah mutum ne mai saukin lamari ko baya rena yaro ko kai wane ne na ji aminantakan ubanninmu da ubannin shi ne mu da shi muke nan muna yi har ya zo ya kai ya mai secretary united Nation. na zo ne duka mukan je mu gaishe shi da fira fira abinda na sani da shi kenan hali shi ne mai shi zaman lafiya ne akwai wani ofis ya bude na gudanar santa mukan je wurin sukan ba da taimakon books da wani abubuwa da kuma bude wurin koyon batun da ya ka kara koyi yadda ake zaman lafiya sai ka je ka wannan su duka ya bude da ya taimaka ma kasan gana kwarai da gaske ba mu da da za mu ce gana ko mu ce afirka duk baki daya mun yi rai da muka saura allah bai gyara namu allah sa mu yi duniya salama salama ina da jama'a duka baki daya To ma'adala to sai a biyo mu cikin shirinmu na dare inda za mu kamo ku tarihin marigayi kofi nan Jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara. Ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sani Bala Gombe da Aminu Gambo Bauchi kan tsarin gwamnati na mulukiya da jamhuriya da kuma federaliya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar ku daga bakin jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, kuma musani a harshen Hausa, Malam Sani Bala, wanda ya ce. da farko dai banki akan jamhuriya ko kuma mulkiya wato monarchy ko tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa wato mm. yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma a tafiyar da siyasar ƙasa mm. kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaki yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa mm. zai mutum iki to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi. Hmm. To da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism. Hmm. Eh, ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic. Hmm. To da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da can can tale-tale kafin siyasar zamani ta kawo kai hmm. a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi tsarin sarauta ake hmm. addinin da kare sarki shine shugaban kasa shine prime minister shine kowa ma hmm. abin da ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abin da ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da ƙasar girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya hmm. kai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu ƙasashe irin su faransa suka ɗauka su uh, uh, ƙasashen turai da makamantansu hmm. sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki mm. gaba ɗayansa ko kuma kadaran da mm. to ana nan ana nan akan haka sai sarakuna suka fara ɗan rasa mulkin su karfin ikon su ko karfin tasirin su mm-hmm. sha'anin tafi da jama'a mm. ana nan ana nan sai ƙasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abin da ake kira juyin juya hali misali a kasar faransa kasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya hmm. wannan shi misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan hmm. to lokacin da sarakunan ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a ƙasar faransa kuma ƙasashen turai a hankali a hankali suna ɗosana mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna hmm. sai sarakunan ingila suka yi sulhu da manyan gari aka sukan kaɗan sarayar yadda mulkin su ga wakilan jama'a hmm. wato ko kuma waɗansu mutane da ake mutunta su hmm. to da haka da haka aka samu tsari iri iri iri iri yau ka an ce wannan ƙasa tarayya ce wannan ƙasa jamhuriya ce hmm. to amma bambancin dai a nan da ya shine ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar kasashe ko kuma wasu yankuna ko mm. kuma wasu lardina mm. waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa mm. idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shi ne ake sa tarayya wato federal a nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar ka duba a nan tsarin a nan najeriya ai da najeriya ba tarayya ba ce hmm. ma mulkin mallaka da ya zai ya haɗa masarautu da suke zaman kansu hmm. da al'ummai masu zaman kansu a nan arewa ga daular sokoto hmm. daular usmaniya ga kanan borno a gabas ga daular benin empire ko a can a kudanci sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu sai sun kasashe sai su wato eh, sarakun tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya hmm. shi ne wanda bata zama haka ba sai a ɗari tara da goma sha hudu aka zo ta zama aka haɗe ta hmm. wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya hmm. wannan ina iya faruwa ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa daɗin kansu su zo su haɗu ko kuma turawan mulkin su hmm. haɗa su su musu kamar da mu aka yi mana a nan Najeriya. Hmm. To wannan shine abin da ake nufi da tarayya ƙasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi amma kowace tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya ike. Hmm. Yawwa tafi da gwamnatin su a tsakiya. Gwamnatin tsakiya ta nuna da harkar tsaro da sauran abubuwa su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. Mm. To, ita kuma jamhuriya tana samuwa ita ce akasin mulkiya. Mm. Wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ta san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba. Eh. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne su da nama. To a inda duka samu wannan to akasin haka shi ne ake samun jamhuriya. Mm. inda babu sarki ba sarki ba ne ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka bawa shugabanci al'amarin mutane to wannan ake kira jamhuriya hmm. wato republic hmm. wato ne malam sa'adu zungura a waƙa sai yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda hmm. ake jamhuriya wato babu cewa sarkin gari kaza sarkin gari kaza su ne suke mulki kaga a nan mu Najeriya Mm. idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin najeriya to sarauta wace ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar yawwa a ƙaramin namu misali mm. nan haka sai aka ce to najeriya ta zama jamhuriya a alif ɗari tara da sittin da uku wato dr namdi azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya mm. wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba haka mm, ba kuma mulki na kama karya ba mm. mulkin mutum ɗaya bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da 'yan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a najeriya a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur <laughs> wato kenan dai kamar yadda kai bayani tarayya din nan zai ba da yankuna cin gashin kai yawa to wannan muhimmiyar tambaya ce ah. wato ai bala ibrahim abin da ka gane a nan ai shi kansu tsarin federaliya din wato na tarayya hmm. shi kuma tarayya ya da tunda an ce tarayya ne haduwa ake yi ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu hmm. ko mu kafa wani abu eh. yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ka'idoji a rubuce hmm. ko ba haka ba yana ɗaya daga cikin kan ma samun kowace irin federaliya a duniya hmm. zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki akwai rubutaccen tsari To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Bala da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa hakika mutuwar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Kofi Annan babban rashi ne ga duniya baki ɗaya ba wai gana ko Afirka kaɗai ba. Allah ya ba iyalan dangin su hakuri da jure wannan babban rashi mai ɗaci da suka yi. Sako daga Shehu Adamu Rajau. Shi ma sakonmu na gaba cewa yi wato rasuwar tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan abin juyayi ne ga al'ummar afirka da ma duniya baki ɗaya sako daga sufiyanu gumel zangon daura To kaɗan kenan da saka samu kamu ku sai a ci gaba da aiko mana saƙonni yanzu gaba baya mana da labarai a takaici. tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan ya mutu da safe yau laraba kuma ya mutu yana da shekaru 80 iyalan anan da gidauniyarsa ne suka sanar da labarin mutuwarsa a wani saƙon twitter a yau asabar inda suka ce ya mutu a cikin kwanciyar hankali bayan wani ɗan gajeriyar rashin lafiya a yau asabar. shararren dan wasan cricket na duniya imran khan ya dauki rawar kama aiki a matsayin prime minister pakistan na ciko 22 a yau asabar to madalla a gaishe ka masu sauraro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya madaurin ki daya yanzu a madadin baba yakuba keri da ya ni gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyar mu ta yau malama zainab nisar fil hashin gumel ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da nijar karfe takwas da rabi agogon ghana salamu alaikum pour chacun.